وقد كرم الله هذه الأمة لأن ربطها بتاريخها المجيد تاريخ الهداية والتوحيد Dr. Muhammad Sani Agi kenan limamin da ya jagoranci salar idi a filin idi na harabar tsohuwar jami'ar Bayar Kano. A cikin kuɗubar limamin ya taɓo tarihin ranar sallar layya kwana guda bayan tsayuwar arfa a can ƙasa mai tsarki. Wannan rana da ke cikin rana ce mai girma kwarai da gaske. Ita ce ranar da al'adu suke neman kusanci ga Allah a cikinta ta hanyar yanka hadayoyinsu da kuma gabatar da aikin haji don neman yardar Allah kuma da ita ce ranar da waɗanda ba su samu zuwa aikin haji ba a cikin faɗin duniya a tsakankanin al'ummar musulmi su kuma suke yanka dayyarsu domin neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala wajen koyi da إبراهيم ibrahim الرحمن rahman wajen لسنة da صلى الله عليه وسلم Batun haɗin kai tsakanin musulmi na daga cikin batutuwan da suka mamaye kuɗubar galibin limaman da suka gabatar da kuɗuba a yau. Shi ma Dr. Muhammad Sani Ayagi ya yi tsokaci game da haka. Ya bayan Allah idan ya kasance wato rubo da igiyar Allah abu ne da aka umarce mu yi shi tun lokaci ne tsawo to a wannan lokaci da muke ciki a yanzu wannan umarni ya fi zama wajibi domin abokan adawa na musulunci suna da suna bakinci suna shirya duhu domin su bambanta al'umma musulmi domin sun san duk sanda al'umma kansu ya haɗu to babu wani tsari ko a duniya da zai ƙara zarcewa Allah maɗaukin sarki ya ce mana wala ya zalu mai yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u za ta shirya makirci domin su kashe ku su rarraba ku har su kawar da ku daga kan addinin ku sun samu damar haka a sa na sallah mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu ya ja hankalin al'umma akan mahimmancin zumunci da ƙaunar juna kana ya bukaci al'umma su yi katin zaɓe da kuma mallakar katin zama ɗan ƙasa shi ma Dr. sani ayagi ya ja hankalin 'yan siyasa game da zaɓuka masu zuwa ga 'yan siyasa lallai wajibi ne su kafa kafa wajen zanyewa da wuce gona da iri wajen sun shugabanci wajibi ne mu ɗauki wato harkar siyasa ɗin nan ba dubo da a ba abu ne in ka san kana da salariya ka zo ka tsaya to ka bar Allah abu a yi amfani da harkar siyasa wajen zubar da jini a cikin al'umma da yin wasa da hankulan matasa wajen ba su abin maye da shaye-shaye ba mu shakka 'yan siyasa sun a cikin wani cewa idan mutum ɗan ɗan da siyasa ya fi shi guda ɗaya ya kawo masa da hankalinsa akan maslaha shi kaɗai to wannan kawo masa da hankalin ne tamkar ya kawar da hankalin al'umma gabaki ɗaya a sakonsa na sallah gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya nanata aniyar gwamnatinsa ta ci gaba da wanzar da zaman lafiya domin bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar jama'ar Kano. Bayan kammala sallar idin ana ci gaba da shagulgulan sallah babba cikin kwanciyar hankali da lumana a birni da kewayen Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.